watan kin gane ko a koda yaushe ni buri na idan na ganki sai in ji zuciyata gaba ɗaya ta sauka saboda me kawai in na kalle ki daɗi nake ji saboda kin san fa kina da kyau dan wallahi na oye miki gaskiya wallahi cuta kaina ne <laughs> ki shirya in Allah da sati mai zuwa ko Dubai za mu je a Dubai din ma a Abu Dhabi za mu tsaya na ne kuma Abu Dhabi inda in muka je Dubai wata idan kika je ko a nan kawai saboda tsabar zaman garin ma murya ki canjawa za ta yi sai dai yanzu idan kamar kika zo Kano zaki ce how eh, taroni how kofa wambai how a mazugal how irin su zurot how shagari quarters how medile <laughs> duk gaba da irin wannan kika zo a haka murya ki za ta zauna ah, saboda assalamu alaikum amin wa alaikum assalam barka barka da lafiya alhamdulillah lafiya kala okay ah, ina fata ka gane ah, sunana inspector amir jami'in tsaro ne ni na fararen kaya ofisa za ka yi arasunsa kar ka damu anya ba ron nan ba ne ron nan ba ban san me nake ba salamu alaikum wa alaikum salam eh, kana lafiya lafiya lau masha Allah madalla hmm. na je rahaniya haka nan ranka eh eh kore kuwa tare kuke yi ne dawa dai harkar da yake tare kuke yin ta dawa watan duk kidnapping da yake yake kawo kake tara mutane me kuma ah, kidnapping me kidnapping kuma ha baka san me kidnapping ba wannan yana garkuwa da mutane sai an bashi kuɗi sannan ya sake su ashe kai yake kawo kake tara su a'a a ara ka daɗe ni wannan bawan Allah mm. abin da yake faruwa mm. akwai wata mahaukaciya wani ware ware mm. tana wucewa na sai ce dan ta ne shi sai na ce to abin da tunda uwa kamar mahaukaciya ce dawo gida na mu dinga dan baka abinci da ya sutura kuma ne mana dan wanke wanki amma babu ba dangin iya ba na je na ci da kai baba yanzu haka wai baban naka yanzu haka akalla yayi wa mutum goma kenan wannan aikin wannan da kake gani goma wallahi Allah ne ya kubutar da kai ka faɗi wannan gaskiya sai na tafi da kai Allah sai baka baba ku banka ne baban naka ku kama ku baka ku tafi Allah da je baja kaji wallahi maraya ne maraya dan dan wahaina ne kai jari wai wai wai wai wai wai wai wai wai wai wai ki dai ki dai ki dai ma ah la ilaha illallah ke kina ga yanzu dai ki tafi nan da kin dage sai kin yi ta ko to umma ai gwara in ji tunda kin ga fa na riga na gaya mata na ce zan je kuma kawai sai ta ji shiru na ki zuwa amma kin san akwai magana zuwa wa'annan iyayen saurayin nan na ko umma kenan to ko ina nan ko bana nan ai za a yi da abin da ya kamata ba sai lalle ina nan ba amma dai a ce kina nan din ai yafi ko gaisa ko ai kawai dai umma din yanda kuka yi shi to sai lalle ina nan ko ina Allah ya sa a da lafiya in kin je ki ce ina gaishe ta za ta da insha Allah Allah ya tsare amin an fa da yake haura kwana biyu nan da na ce miki ah, Allah ya da umma kwana biyu zan yi in dawo Allah ya amince mhm,